ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أنواع مسلمين ina roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azirta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai kafin mu fara tafsiri akwai faɗakarwa da zan muku jiya na yi kuskure a inda nace ce malikiya sun ce ba a cewa amin sun ce ne ana yi a asirrance idan a sallah ta bayyane ne liman ba zai ce amin ba amma mamu da mai sallah shi kadai za su ce amin din amma a asirce akwai dan uwa da ya biyo ne mun gyara bisa wannan kuskuren da na yi Allah saka masa da alkhairi abinda na faɗa jiya na kuskure game da malikiya Allah gafarta mun daga gare ni ne da shaidan Allah ubangiji ya sa mu dace a bayan haka akwai falalan suratul baqara da mabuta ba na farko wannan sura mai albarka na suratul baqara ita ce sura mafi tsawo a cikin alkur'ani sannan kuma a cikinta ne aka samu aya mafi tsawo a cikin ayoyin alkur'ani ita ce ayatul mudayana sannan kuma a cikin wannan sura mai albarka ne aka samu aya ta ƙarshe a sauka a ƙur'ani wanda daga ita ce ba a sake saukar da wata aya ta alkur'ani ba ita ce turja'u yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun sannan kuma wannan sura mai albarka ana kiranta fustatul qur'an wa ita ce leman alkur'ani gaba daya idan aka ce maka lema shine abinda duk wani abu mutane za su tattara su shiga karkashin shi to wannan suratu al-baqara ana kiranta fustatul qur'an ita ce leman al-qur'ani duk wata sura ta al-qur'ani tana karkashin leman suratul baqara ne a saboda girmanta da fadinta da kuma irin manya-manyan hukunce-hukunce da abubuwa na gargadi na wa'azi na jan kunne da yake tattare a cikinta abdullahi dan umar allah ubangi yadda da shi sahabi mai albarka mai daraja yake ba da labari wato ya yi shekara tara cur kafin ya haddace wannan suran kuma ya san hukunce-hukuncenta da bayananta da abinda duk take fassarawa sai da ya yi shekara takwas yana karanta wannan suran ɗaya bayan ɗaya saboda ya gano dukkan hukunce-hukunce da suran take ɗauke da su kamar jiya na bayyana muku abubuwa masu ɗimbin yawa hukunce-hukunce masu ɗimbin yawa da Allah maɗaukakin sarki ya sa a cikin wannan sura mai albarka saboda haka shekara takwas ya yi yana karanta suran da hukunce-hukuncenta kafin ya sauke ta shi ya ba da labari abdullahi ɗan umar Allah ubangi yadda da shi bayan haka alhassan ibnu abil hassan ya ruwaito hadisi cewa lallai manzon Allah mai tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wata rana ya tambayi sahabansa yace musu wato wane wace sura ne wato tafi a cikin Alkur'ani? sahabai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne suka fi sani qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu suratul baqara ai in ba ku sani ba ita ce suratul baqara sannan ya sake tambayansu kuma tambaya ta biyu ya ce wacce sura ce wanda ayanta yafi kowanne daraja da albarka da falala nan ma sahabai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne su suka fi sani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayatul kursi aya ayatul kursi ita ce tafi duk a wannan sura take kun ga wannan yana nuna falalan wannan sura mai albarka sannan wani a wani hadisi na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari cewa taji'ul baqaratu wa alu fir'a wa alu imrana yawmal qiyamati ka'annahuma ghayayatani bainahuma sharafun aw ghamamatani saudawani aw ka'annahuma zullatun min tayrin sawafin tujadilani an sahibihima duk musulmin da ya haddace suratul baqara da suratu Ali Imrana ya rike su yayi aiki da hukunce-hukuncen da ke cikinsu ya halatta abin da suka halatta ya haramta abin da suka haramta ya bi dukkan umarnin da suka bayar ya aiwatar da shi a rayuwarsa ya nesanci dukkan abin da waɗannan surori guda biyu suka haramta ya nesance su manzo Allah ce surori guda biyun nan za su zo gobe kiyama za ka gan su tamkar gajimare ne ko kuma gajimare ne suke wa wanda ya haddace su ya aike da su duhu za su zo a filin tashin kiyama su yi wa mutum inuwa ma wanda ya karanta su ya haddace su ya aike da su sannan kuma su nemi ceton wannan bawan daga wajen Allah subhanahu ta'ala kuma Allah zai ba da ceton insha Allah tabaraka ta'ala kamar yadda a wani hadisi yace يجيء القرآن يوم القيامة الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة wato azumi da alkur'ani za su zo su ceci masu yin shi ƙur'ani ya ce ya Allah na hana shi bacci da dare kullum karanta ni yake shi kuma azumi ya ce na hana shi cin abinci da rana saboda ibada ya Allah ka ba mu iko mu cece shi gaba ɗaya su ceci bawa to kaga wannan suratul baqara ma wanda ya haddace ta da alu imran za su zo su cece shi gaban Allah kuma za su masa inuwa a filin tashin kiyama bayan haka imamul bukhari Allah ubangiji ya lullube shi da rahamarsa ya ba da laba ya ruwaito hadisi yace manzo Allah sallallahu yace man qara'a bil ayatayn min akhir suratil baqarati fi kulli lailatin kafatahu wanda ya karanta ayoyi na ƙarshe na suratul baƙara a kowane dare to sun ishe shi kariya daga dukkan wani sharri su ne amanar rasulu bima zila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna zuwa ƙarshe yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin da abu huraira ta yi ruwaito mana Allah ubangi yadda da shi ya ce albaitul ladhi tuqra'u fihi suratul baƙarati la yadkhuluhu shaitan duk gidan musulmin da ake karanta suratul baqara a ciki shedan baya shiga wannan gidan shedanu ba sa shiga wannan gidan idan ma akwai shedanu aka fara karanta wannan sura mai albarka dukka za su fita su bar wannan a wannan gidan shi yasa yawanci masu gina gidaje su ce za su tare a sauke musu Qur'ani in sun tambaye ni in ce su je su karanta suratul baqara shine abin da ya tabbata kenan ina fata an gane idan mutum ba zai iya ba ina jin akwai sauki watakila Allahu alam wannan kokarina na ne idan ya samo kaset na suratul baqara ya bude radio tape recorder ya sa ya bude sosai ya kure muryan a cikin gidan duk wani sharri da shedanu da aljanu za su fita insha Allahu tabaraka wa ta'ala sannan hadisi na ƙarshe da yake nuna mana falala wannan sura mai albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li kulli shay'in sinamun wa sinamul qur'ani suratul baqara وفيها hiya هي سيدة آي القرآن هي آية الكرسي وتوزن كون abu shine ƙololuwarsa kowane abu yana da tozo da ƙololuwa to ƙololuwan alƙur'ani shine suratul baƙara sannan a cikin suratul baƙara akwai wata ayan da take ita ce shugaban ayoyin alƙur'ani gaba ɗaya ita ce ayatul kursi mun san muhimmancin ayatul kursi wajen kariya daga sharri to da fatan Allah madaukakin sarki ya kare mu wannan shine kadan daga abin da ya shafi falalan wannan sura da zamu karanta da izinin Allah subhanahu ta'ala mu fassara a jiya malam ya karanta mana ayan zuwa aya ta ya karanta mana suran zuwa aya ta biyar na fassara alif lam mim waɗannan harufan ne sai lokaci yayi a inda nace ma'anan alif lam mim shine Allah ne kawai ya fi sanin abinda waɗannan harufa guda uku suka kunsa malamai sun yi ijtihadi sun yi ƙoƙari wajen gano ma'anansu amma daga ƙarshe kowa ya bar wa Allah maɗaukakin sarki sani da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaka Allah maɗaukakin sarki ce zalikal kitabu wancan littafin kaga fassaran zalika wancan nuni ne na nesa amma in abu yana kusa da kai kana cewa haza wannan amma aka ce zalikan da aka faɗa wato isharatu tashrifin ne wato don girmama alƙur'anin ne da darajansa shi yasa aka kira shi da wannan zalika ina fata an gane ko kamar mutum ya ce ai ai ai suwa ne ne Najeriya nan alhali yana shi wani nan yana kusa da shi ba zai ce ai ai ku ne Najeriya ba ce ai ai su wane ne Najeriya ya nuna kaman wane baya kusa da shi don girmamawa zalikal kitabu wannan littafin inji Allah madaukakin sarki alqur'ani kaga a wannan suran an kira alqur'ani da alkitabu alkitabu kuma shine littafin da yake aka wallafa shi wanda yake da bango guda biyu wanda ake karanta shi tun farko har izuwa ƙarshe mai bango guda biyu to yana daga cikin sunayen alkur'ani alkitabu alkitabu littafi kuma gashi littafin ne kuma an kira shi da alkur'an inna hadha ya yahdi lillati hiya akwam, wa bashirin almu'minina alladhina ya amaluna salihati anna lahum ajaran kabira to wannan littafi na alkur'ani da muke ganin shi din nan la raiba fihi babu kokonto a cikinsa kokonton cewa daga Allah ne ba daga Allah bane wannan babu shi littafi ne daga Allah subhanahu wata'ala masu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkire shi shi ya rubuta shi abinda ke ciki karya ne Allah da ya ce to ina tabbatar wa bayina da duk mutanen duniya mutane da aljanu da duk waɗansu halittu cewa zalikal kitabu wannan littafin alƙur'anin da yake gabanmu Larai, raiba fihi babu shakka ko tantama ko tababa a game da cewa daga Allah ne littafin nan daga Allah ne kai tsaye sannan duk abin da yake cikin shi da labarukan da littafin ya kawo da abubuwan da Allah ya tanada na rahama da abin da ya tanada na azaba da duk abubuwa na shiryarwa da gargaɗi da faɗakarwa da jawo hankali da kissoshi na banu Isra'ila da kissan gina Ka'aba da duk waɗansu abubuwa na hukunce-hukunce da suran nan take ɗauke da su su ma ba ƙarya ba ne Allah ce larai ba fihi babu tantama babu shakka a cikinsu gaskiya ne. duk abin da ka samu a ƙur'anin nan gaskiya ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala littafin nan an saukar da shi ya zamanto hudan shiriya ne lil muttaqina ga masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mai tsoron Allah duk inda yake idan ya rike alƙur'ani ko mai son ya shirya idan ya samo alƙur'ani ko wanda yake so ya zamanto mai tsoron Allah idan ya samo Qur'ani ya rike shi ya karanta shi ya fassara ya yi aiki da abin da ke ciki to babu shakka ƙur'anin nan zai zamanto masa shiriya ne zuwa ga aljanna kuma ƙur'anin nan zai mai da kai mai takawa mai tsoron Allah subhanahu wata'ala dama shiriyan aka ce wannan sunan continuation ne ci gaba ne daga suratul Fatiha domin a suratul fatiha mun ce ihdina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin sannan aka ce wannan littafin kuma hudan lil muttaqin shiriyan da muke nema a can ihdina siratal mustaqima to qur'ani shiriya ne lil muttaqina aka ce ci gaba ne da bayanin fatiha su waɗanne ne almuttaquna masu tsoron Allah subhanahu wata'ala sannan menene ma'anan attaqwa tsoron Allah tsoron Allah shine malamai suka suka yi bayanin shi suka ce attaqwa huwa an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wa ghadabihi wiqayatan bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi taqwa shine ka sanya wato wata garkuwa tsakaninka da azaban Allah tsakaninka da wutan jahannama tsakaninka da fushin Allah ka sanya wata katanga wata garkuwa ta hanyar aikata abin da Allah yake so da nesantan abin da Allah baya so duk mutumin da ya riki wato uh, aika kullun yana cikin aikata abin da Allah yake so kuma yake yake nesantan abin da Allah baya so to babu shakka ya samu kariya da garkuwa daga wutan jahannama ya zamanto taqiyi kenan mai tsoron Allah subhanahu wata'ala wannan shine attaqwa kuma tsoron Allah din nan a zuciya yake ayyuka ne ke bayyana shi manzo Allah sallallahu alaihi attaqwa ha huna attaqwa ha huna attaqwa ha huna tsoron Allah a anan yake tsoron Allah a nan yake tsoron Allah a nan yake sai ya nuna zuciya sau uku ƙirji sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam so nan tsoron Allah yake idan tsoron Allah ya tattara ya samu mazauni a zuciyar mutum to shikenan ita zuciyar sai ta riƙa ingiza gaɓoɓi na jiki suna aikata irin abin da yake daidai da abin da ke cikin zuciya wato zuciya ita ce mai ba da command wa gaɓoɓi malamai suna cewa gabobi runduna ne komandan su jagoran gabobin su ne zuciya gabobi ba sa taɓa aikata wani aiki sai sun samu command sai sun samu umarni daga zuciya idan abu mai kyau ne zuciyar ta yi umurni da shi sai ka ga gabobi suna aikata mai kyau idan command ɗin da zuciya ya bayar umurnin da zuciya ya bayar mummunan abu ne shikenan sai ka ga gaɓoɓi sun fara aiwatar da mummunan abu sai ka ga mutum ya ɗauki wuƙa, ya caka kawai wa mutum shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ala inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa huwa al qalb lalle a cikin jikin mutum akwai wata tsoka idan tsokan nan ta gyaru ta yi kyau ta tsaftata dukkan gaɓoɓin jikin mutum sai su yi kyau su gyaru su tsaftata amma idan tsokan nan ta lalace ta gurɓace ta ƙeƙashe ta ƙangare dukkan gaɓoɓe sai su lalace su ƙeƙashe su ƙangare manzo Allah sassala ce wannan tsokar kuma ba wani abu bane face zuciyan ɗan adam saboda haka zuciya shine center idan Allah yana son ka da alkhairi zuciyan ne zai targetin sai imani ya shiga faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadarahu lil islam alam nashraha laka sadaraka wa wada'na anka wizraka idan kuma Allah yana son mutum da halaka da halaka bai son shi da imani nan ma zuciyar ne Allah zai tagetin sai ya rufe ta ya dakushe zuciyar fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum azabun wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin fanadharuhum fi tughyanihim ya'maun falamma zagu azaga Allahu qulubahum rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum an lam tunzirhum la yu'minun saboda me khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa ba za su taba yin imani ba domin Allah ya shaki zukatan ba za su taba yin imani ba imani ba zai taɓa shiga zuciyan ba saboda haka in Allah yana son ka da alkhairi zuciyar ne za a yi targeting haka nan idan Allah yana son mutum da halaka baya san shi da shari'a zuciyar ne zai yi targeting ثم قسد قلوبهم من بعد ذلك فهي كالهجارة أو أشد قسوة هكذا zamu الله ما أوكا sarki ya rufa mana أسيره waɗannan bayan Allah su waɗanne ne masu tsoron Allah ɗin sai Allah ya fara faɗa mana qualities nasu yanzu duk ayan da za mu karanta har ta ɗaya ta uku ɗin nan da ta hudu gaba ɗaya fassara ne wato bayani ne na yanda sifofin mummunai suke Allah ce allazina yu'minuna bil ghaibi masu tsoron Allah nan suwaye Allah ce in kana so ka gane waye mai tsoron Allah su ne allazina yu'minuna bil ghaibi su ne waɗanda suke yin imani da abin da ba gani da idonsu ba Allah nan baka taɓa ganin shi ba dalilin da yasa aka samu kafirai a zamanin manzo Allah mushrikai suka ce su fa ba za su bauta wa Allah da ba sa gani da ido ba Allah da ba za su iya taɓa shi da hannunsu ba allah da ba za su zauna kusa da shi ba Abun da yake baya nan ba sa ganin su su ba za su yi believing ba shi yasa suka sassaka gumaka da hannunsu wani ya ɗauko saniya wani ya ɗauko wata don yana ganin wata wani ya ɗauko taurari wani ya ɗauko rana wani yake bauta wa annaba waɗansu mala'iku ga sunan to amma mumini musulmi baya ganin Allah ɗin subhanahu wata'ala sai ya yi imani da shi sai ka ga ya ƙi yin wani aiki na ɓarna saboda tsoron Allah in ko bai taɓa ganin Allah ba sai ka ga ya zaƙu ya zagi dantse yana ta ayyukan alkhairi ya ba da kuɗi masu yawa ya gina wuraren ibada masu yawa don a bauta wa Allah wayar kuma bai taɓa ganin Allah ba to su ne allazina yu'minuna bil ghaibi sannan aljanna ghaibi ne ba a taɓa ganin ta ba mutum yayi aiki don aljanna ɗin wuta ba a taɓa ganinta ba gaibi ne kaga mutum yana ta yin ayyukan alkhairi don ya samu kubuta daga wutan ba tare da ya ganta ba sannan mutum kaga ya zaku yana ta aiki da ayyukan alkhairi don yana jin tsoron tambayoyin da za a masa a kabari alhalin bai taɓa ganin an yi tambayan ba labari kawai aka ba da shi ya yi imani haka za ka tarar mizani ma'aunin aiki mutum yana ta aiki yana ta aiki domin mizani shi yayi nauyi gobe kiyama bai taba ganin mizanin auna ayyuka ba bai taba ganin siradi ba yayi imani da siradin kamar mu ba mu taba ganin manzon Allah ba mu yi imani da manzon Allah mu yi imani da mala'ikun Allah ba mu taba ganin su ba mu yi imani da littattafan da suka shuɗe zabura taura injila wanda aka saukar ma waɗannan annabawan ba mu taba ganin su ba mu yi imani da dukkan annabawan Allah ba mu taɓa ganin su ba mu yi imani da tashin kiyama cewa lallai ranar tana zuwa muna aiki gadan-gadan domin Allah ya kare mu daga sharrin wannan ranar wanda sharruhu kana mustatira ba mu taɓa gani ba mu yi imani da aljanna da abin da ke cikinta na dukkan ni'ima da zuman da yake jiki da ƙoramai na nono da na giya da na menene duka da mata hurul ini da 'ya'yan itace da komai da aka faɗa ɗan adam ba bai taɓa gani ba mumini bai taɓa gani ba ya yi imani da su shi yasa Allah madaukakin sarki a ranar arfa lokacin da aka haɗu ana arfa sai Allah ya ce wa mala'ikunsa ku duba bayina me suke su ce ya Allah suna bauta maka suna girmama ka suna majjada ka suna ɗaukaka ka suna tsarkake ka ya Allah sannan me suke roƙona ya Allah suna roƙonka aljannanka Allah ce sun taɓa ganin aljannan mala'iku su ce a'a da sun ga aljannan fa sai su ce ya Allah da roƙon aljannan ya fi haka me suke neman in kare su daga gare shi mala'iku su ce ya Allah ubangiji suna roƙonka ka kare su daga wutan jahannama Allah zai tambayi mala'ikun sun taɓa ganin jahannaman ne mala'iku su ce a'a da sun ga jahannaman fa da roƙon tsarin ta yafi haka Allah ce ina shaida muku na gafarta musu gaba ɗaya to kaga alladhina yu'minuna Bilkai. Mutum ya yayi imani zai mutu a tsaye da shi gaban Allah ba zai ci haram ba wani bai zina wani bai shan giya wani ba zai cuce ka koban shi ba koban ba wani ba zai tawaye mudu ba saboda wata rana da za a tsaya gaban Allah bai taba ganin wannan ranan ba amma mutum ya hana idan shi bacci don ibada ya hana cikin shi abinci don ibada ya nesanci haram saboda wannan ranan eh bayan wannan bayan alladhina yu'minun bil ghaibi waɗannan abubuwan sannan kuma wanda suke yin imani da Allah a lokacin da su suke su kadai waɗansu malamai sun fassara shi haka ka san wani in yana cikin mutane ne yake nuna imani amma in dan duhu duhu yayi a ranar da ba na azumi ba ka shiga lunguna duk inda duhu yake shine a tsaye a wajen a mota ya ɗauko wancan ana tsaye ya je nan ya je nan in ya je tafiya inda ba mai ganin shi shine mabarnaci in ya je nan shine mabarnaci in ya shiga nan yayi haka yayi haka ba mai ganin shi shine mai sata shine barawo shine matonin kabari shine menene duk gashi nan idan ya ga shi kadai ne a inda idon dan adam baya ganin shi to baya tsoron Allah amma mumini inda ido baya ganin shi ya san akwai idon Allah subhanahu wataala domin Allah ya ce tajri bi a'yunina Allah ya tabbatar wa kansa yana da ido to alladhina yu'minuna bil ghaibi bayan wannan tsoron kuma imani da gaibi da abinda ba a gani ba da tsoron Allah a fadake sannan kuma ƙimuna salata suna tsai da sallah ba sa wasa da sallah tsai da sallah din nan ma'ana wato ba a ce wa yaf'aluna salata ba ko kuma ba a ce wa yusalluna ba A'a, aka ce suna tsaye da sallah tsaye da sallah shine a yi ta a lokacin da Allah ya ce a yi ta na biyu ya zamanto ana da ilimin sallan sosai abinda zai bata ta da zai gyara ta da kablinta da ba'adinta da sunnoninta da mustahabbanta da farillai da rukunai duk an sani sannan ana yi ta a lokacin da Allah ya ce a yi wannan sallan yuqimuna salata ba lokacin da mutum ya tsara wa kanshi ba to suna babu saka suna tsaida wannan sallan ba sa wasa da ita alaman tsaida sallah ba ka wasa da ita alaman tsaida sallah ba ka sakaci ka ga iyalanka ba sa sallah alaman tsaida sallah a ga ka tarbiyyantar da ƴaƴanka duk lokacin da aka kira sallan za su zo iyalanka ma haka abinda ya ɗaukaka darajan annabi Idris wa kana ya amuru ahlahu bis salati wa kana inda rabbihi mardiya yana umurtan iyalansa da sallah baya sakaci sai wa kana inda rabbi Allah madaukakin sarki ya so shi to tsaye da sallah kenan ka yi ta a appropriate time da Allah ya ce ka yi ta a lokacin da Allah ya ce ka yi domin Allah ya ware mana lokuta biyar na farilla da ka zo ka gana da Allah ka faɗi koke-kokenka ka faɗi matsalolinka ka faɗi damuwanka Allah ya ce idan aka samu zawalin rana ka zo mu gana idan can inuwanka ta ninka ka biyu ka zo mu gana da zarar rana ta faɗi ka zo mu gana da ranar shafaƙi ya ɓace ka zo mu gana da zaran alfijir ya keto da sassafe ka zo mu gana kafin ka gaisa da kowa ka faɗa mun damuwanka in ji Allah in ba ka lada to yanzu ko gwamna ne kullum kake son ganin gwamna ko shugaban ƙasa sai ya baka time aka ce to an yi bukin in ka gwamna ya baka lokaci ko shugaban ƙasa ka zo karfe ɗaya daidai wannan ya baka appointment don girman Allah mutum yana bari sai karfe ɗan ya ya tashi ya je mutum yana bari sai karfe biyu ya je sai karfe uku ya je ko kuma mutum zai je tun awa ɗaya kafin lokacin ya zauna jira haka zai yi na tabbata to yanzu gwamna idan ya ce ka zo kuma kwangila kake nema na miliyoyin naira kana neman bukatu da yawa kana jin sai ya baka karfe ɗaya ka zo ka tashi zuwa ba sai karfe hudu kana jin in ka je a wannan lokacin za ka samu gwamna za ka samu biyan bukatunka na kwangila baka samu ba to shi ma Allah da ya baka lokaci kai sakaci ka ki ka je a lokacin da yace ka rika wannan sallan sai yace fawailul lil musallina alladhina hum an salatihim sahun shi kuma Allah yace wutan jahannama zai jefa ka can ciki wani gu da ake kiran shi wailun wanda an ce wani daji ne wani kozozzobo ne a cikin aljanna a cikin wuta wanda wutan ma tana tsoron wajen saboda Allah ya baka lokacin da zaka zo ka gana da shi kaki sai ka zaban makanka lokaci shi kuma Allah ya ce to ni kuma anan zan jefa ka ina fata an gane shine zaka ga matasa in akai sallar magariba kana koma gida zaka gansu suna dawa daga filin kwallo an rike takalma haka adidas a haka a hannu an rike an yafa wani dan riga haka ana tafiya daga jerin wando ka san inda suka fito ba masallaci ba ruwan alwala anan kai ma ka sani to a lokacin za ka ga matasa ana dawo Allah ubangiji tsare mu da jinkirta sallah da kuma abin nan saboda haka na bugo mana misali da biyan bukata na duniya da wanda kake so ka gana da shi gwamna wanda kana so ya warware maka waɗansu abubuwa idan ya zamanto lokacin da ya baka baka je ka same shi ba a matsayin shi na ɗan adam to ta ya za a yi mahaliccinka shi ya baka lokacin ganawa da shi don biyan bukatunka kai ka ki zuwa a lokacin kuma ka ce ku zauna lafiya na'am shi gwamna ba zai ce kai zai zai azabtar da kai ba no zai ce kawai zai ce kawai eh, eh, don kanka in kuma abun ya yi yawa ma zai iya turo a da'adan damfe kam ya sa kake wasa da his excellency protocol su ce kawo halar da mu me yasa kake wasa da hankali me yasa kai sa muka yi maka bukin baka zo ba his excellency yayi ta jira me yasa za a dan hora ka shi kuma Allah wailun ne kawai lil musallin ladina hum an salatihim sahun Allah ubangiji ya rufa mana asiri to wa yuqimuna salata masu tsaye da sallah a tsaye da farilla a zo a tsaye da nafilfilu sannan kuma wa mimma razaqnahum yunfiqun daga abinda muka azirta su da shi kuma yunfiquna suna ciyarwa eh kaga ciyarwa anan ta hada da ciyarwa ta wajibi ka cire zakkanka ka bayar ka ciyar daga abin da Allah ya azurta ka ka yoce fa ne ka kawo iyalinka matanka ta ci ka ciyar daga abin da Allah ya azurta ka ka kawo 'ya'yan da ka haifa abinci ka ciyar daga abin da Allah madaukakin sarki ya azurta ka miskinai fakirai talakawa kowa ka bashi kowa ana so ka ciyar da shi bayan na zakka Allah ya ce wa bil walidaini ihsanan ka kyautata ma iyayenka kyautata yana daga cikin kyautatawa ka ciyar da su a lokacin da kake cikin wadata su ba su da shi kyautatawa ne ciyar da iyali fa mace manzo Allah sallallahu alaihi yace sadaka mafi albarka mafi daraja shine abinda zaka kawo ka sa a bakin matanka da ƴaƴanka yan uwanka ka fa wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa bin sabili marayu fa wala yahu wala tahaduna ala ta'amil miskin sannan kuma wa menene al fadhalika alladhi yad'u al-yatim karka tunkuɗe maraya daga abincinka to ciyarwa in general duk inda ciyarwa take abinci ne kuɗi ne a'a hanya ka gyara ka ciyar da dukiyar da Allah ya baka ta hanya abin nan ba wai sai abin da aka ci da baki ba ka gina gidan marayu ka ciyar da dukiyanka ne fi sabilillahi ka gina masallaci ka ciyar da dukiyanka ne fi sabilillahi ka gina makaranta ka ciyar da dukiyanka ne fi sabilillahi ina fata an gane ba wai sai abin da aka ci da baki ba kuma duk wanda ka bawa ka ciyar to kaga a wannan aya ta nuna alladhina yuqimuna salata tsaida sallah haqqin wa haƙƙin wa ɗan adam ke yi bayarwa haƙƙin Allah ciyarwa kuma haƙƙin suwaye haƙƙin mutane to dama ibada ta kasu kashi biyu haƙƙin Allah ka bautata masa ka sauke faralin da ya baka sai haƙƙin kuma mutane shine ibada haƙƙin mutane ya faro daga kan iyayenka 'ya'yanka, matanka kai karan kanka abokananka makwabtanka duka sannan arzikin kuma an nuna na waye ne wa mimma razaqnahum yunfiqun suna ciyarwa daga abinda mu ne muka basu arzikin wannan ayan tana nuna arzikin ashe na Allah ne ya baka ka ciyar so ba naka bane Allah bai sanya arzikin wani a hannun dan adam ba wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun dukkan arzikin mu yana hannun Allah subhanahu wataala to kaga wannan shine musulmin kirki mai bawa haƙƙin Allah haƙƙinsa mahalicinsa sannan ya zo ya bawa mutane haƙƙinsu bai cutar da kowa ba wannan shine sifan muttaqina sifan ta biyu wallazina yu'minuna bima unzila ilayka sune waɗanda suke yin imani da abinda aka saukar maka ya Muhammad sallallahu alaihi abinda aka saukar wa annabi na alkur'ani suna yin imani da shi a cikin alkur'ani akwai isra'i da mi'iraji kana imani da shi duk abinda manzon Allah ya zo da shi kuma ya faɗa a matsayin hadisai kana imani da su domin alkur'ani wahayi ne matlu hadisan manzon Allah kuma wahayi ne shi ma shi kuma gairu matluwin wahayi guda biyu ne wahayin da aka turo mala'ika jibrilu da shi wanda ana karanta shi shine alkur'ani akwai wahayi kuma da ba jibrilu bane ya zo da shi shi kuma manzo Allah maganganunsa da ayyukansa da taƙarira ɗin shi shi ma wahayi ne amma ghairu matluwin wanda ba a karanta shi kaman alqur'ani domin Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha hatta maganganun manzon Allah da yake faɗa ku yi kaza ku bar kaza ba da san ransa bane shi ma wahayi ne saboda haka Allah ya kulla ya ce wa man yuti illaha wa rasulahu ka yi wa Allah ɗa'a ka yi wa manzonsa ɗa'a. so duk abin da aka saukar wa annabi waɗannan mumunan suna yin imani da shi wa ma unzila min qablika da littattafan da aka saukar gabanin kai naka alkur'ani ya muhammad irin attaura da injila da zabura da sufi ibrahima da sufi musa yin imani da waɗannan littattafan yastalzimul imana billazina unzila alaihim hadhihi alkutub idan yi imani da attaura dole yi imani da annabin da aka saukar wa attauran idan yi imani da injila dole yi imani da shi annabin da aka saukar wa shi ma injilan idan yi imani da zabura dole yi imani da shi annabin da aka saukar wa zabura wannan ana imani da littattafan da waɗancan annabawan jumlatan ne a dunkule amma wanda za ka yi imani da nashi tafsilan shine alqur'ani da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin shine kake bin shari'ansa littafin shi ne kake karanta shine zaka bi shi daki daki daki daki daki ba a ce don kana imani da attaura ka nemo attaura ka ce zaka karanta shi ba kaga me attaura yace ayi a a kai imani da shi kawai a dunkule kawai Allah ya saukar da shi ga annabinsa kawai annabi wannan littafi a dunkule ka yadda original din ba ce ka nemo injila yanzu ka karanta don ka game ya za ka yi tafiyar da rayuwanka ba a'a ka yi imani da injila original wanda aka saukarwa annabi isa alaihissalam a dunkule kawai ka yadda an saukar masa amma littafin da za ka yi amfani da shi aiki da shi dalla dalla daki daki shine alkur'ani ina fata an gane ko to haka nan ma a taura Allah maɗaukakin sarki ya ce, wabil akhirati sannan kuma game da lahira hum yuqinuna suna masu yaqini yaqini yafi imani yawa mutum darajatul ilmi mutum yakan fara da jahilci ne idan yazo jahilci ya tafi sai a zo a sai a zo a abun nan sai sai a al-ilmu sai ash-shakku sai al-ilmu sai a zo al-yaqin shi yasa Allah madaukakin sarki yace la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin thumma la alunna yawma idhin anin na'im wato ilmul yaqin wato ka samu yaqini sai kai ilimi kai ilimi ka san abu sannan ka samu yaqini da satanti kan abu to su waɗannan mumunan almuttaquna suna imani na gaskiya imani na yaqini game da gobe kiyama cewa lahira tana zuwa za a tada matattu a tsaya gaban Allah tsirara haihuwar uwan mutum sannan kuma a masa hisabi kuma makoma tabbas ko aljanna ko wuta waɗannan almuttaquna dinnan suna imani da wannan rana har yanzu fa sifofin almuttaquna ne sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ula'ika alladhina ula'ika ala hudan min rabbihim lalle masu wannan aqidan suna kan wata shiriya ta ubangijinsu ba a faɗi shiryan ba ba ce ula'ika alal huda ba ba a sa alif zalam ba aka ce suna kan wata irin shiriya min rabbihim kuma daga ubangijinsu wannan ita ce shiriya wanda take zuwa ga Allah aka ce ala an yi amfani da ala suna kai ba ce suna tare da wata shiriya ba a suna kan shiri'a domin mai tsoron Allah taqi mumini shine a sama da kowa shi yasa aka kawo shi da harful isti'la ulaika ala hudan min rabbihim ba a cewa wane ala dalalatin sai dai a ce fi dalalatin wa in kanu min qablu fi dalalin mubin kama a wata aya Allah ya ce ah, ah, ah, Allah maɗaukacin sarki ce na manta ayan wanda Allah ke cewa za a gani gobe kiyama wane ne eh, wane ne daga cikin mu ayuna ala dalalatin a ala hudan aw fi dalalin mubin za mu ga waɗanne ne suke kan shiriya ko kuma cikin bata ba a ce wane yana kan bata sai dai a ce wane yana cikin bata amma in shiriya ce fa sai a ce wane yana kan shari'a ba a ce yana cikin shari'a domin harful istiila yana kan abu wanda yake kan shari'a shine on top sama da kowane mutum wanda yake bata kuma shi kuma yana karkashi ne cikin bata komen girman shi dama da imani ne da takawa Allah yake auna mutane inna akramakum indallahi atqakum Allah ce wa ulaika waɗannan kuma sune humul muflihuna su ne masu rabauta alalfalahu ɗin din anan sai aka sa masa alif da lam ula'ika ba a ce hum muflihuna ba sai aka ce humul muflihuna huna bil janna su ne masu rabauta da gidan aljanna Allah maɗaukacin sarki ya sanya mu kun ga ayoyi nawa ne suka yi magana akan mumini ayoyi hudu ne in ka cire alif lamim daga zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladina har zuwa ga nan ayoyi hudu ne suka yi bayani akan me akan mumunai bari mu ji ayoyi nawa ne za su yi bayani akan kafirai innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم نعم Allah maɗaukacin sarki ce, Innan labina kafaru, lallai waɗanda suka kafurce wa Allah, al-kufru nan kafurci shine ibtalul kufri shine wato ibtalul iman mutum ya ɓoye imani gaba ɗaya ki imani to kafiran da suka ki yin imani da Allah suka ki yin imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo da shi suka ki yin imani da Alkur'ani? Allah ce irin waɗannan kafiran sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ko ka musu wa'azi ya Muhammad ko kada ka musu wa'azi duk yanda ka musu wa'azi ba za su taɓa yin imani ba su da wa'azinka da rashin wa'azinka sawa'un daidai ne a wajensu ba za su taɓa yin imani ba sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana dalilan da yasa ba za su yi imani ba wato wannan fa irin su Abu Jahal din nan ne su ubayyu bin Khalaf su manya manyan Qurayshawa su Abu Lahabin wannan lokacin saboda Allah ya san ba za su yi imani ba ya ga ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kun san da su ne Annabi ya shagalta da su lokacin da yake wa'azi sai Abdullahi bin Ummi Maktum ya zo ya yi interrupting ya zo ya katse manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Muhammad allimni mimma allamaka Allah ko ka sanar da ni daga abin da Allah ya sanar da kai mana annabi yana shi wa'azi ne saboda manya-manyan kafiran makka manya-manyan kafiran ƙuraishawa su musulunta irin su abu jahal su ubay bin khalaf su abu lahabin da manya-manyan kafirai shi wannan makaho ya zo da sandan shi yana zuwa yana zuwa sai ya zo ya dakata da ya ce ya muhammad ni ka sanar da ni abin da Allah ya sanar da manzon Allah ya kauda fuskan shi ya yi fushi ya ɗaure fuska saboda shi ya fi son musuluntan waɗancan yana ganin in sun musulunta jama'a da yawa za su bi su domin ana cewa jama'a suna kan addinin shugabanninsu ne ina fata an gane ko to shine Allah a nan yake cewa waɗannan da suka kafurce ɗin nan da suka iya Muhammad ko ka musu wa'azi ko karka musu daidai ne ba za su yi imani ba domin Allah shi ya san ba za su yi ba kuma ga dalilan da Allah ya nuna wa annabi cewa ba za su yi imani ba idan ka zo idan ana maka wa'azi waɗanne abubuwa ne za su sa ka yi imani idan kana jin wa'azin da kunnenka ko za ka ji gaskiyan idan kuma kana ganin mai wa'azin zai kawo maka hujjoji sannan zuciya kuma ta yi tunani a kai ta karɓa to waɗannan channels ɗin hanyoyin da ake samun imanin gaba ɗaya Allah ya rufe su Allah ya rufe su sai Allah ce khatamallahu ala qulubihim Allah yayi wato yayi silin ya nane ya rufe zukatansu gaba daya domin zuciyar ne na gaya muku mai karban imani idan Allah yana son ka da imani sai ya buɗe zuciyarka sai imani ya shiga to Allah ya nane zuciyan ya like ta ya toshe ta gaba daya wannan kwantena na zuciya shi yake karban imanin Allah ya rufe shi ba zai karbu ba imanin ba zai shiga ba khatamallahu ala qulubihim sannan kunnen da yake jin wa'azin shi ma wa ala sam'ihi shi ma kunnen an nane shi an nane shi an nane shi baya jin ma abin da kake faɗa sannan idon da yake ganin gaskiyan a buga mai misali ya gani wa ala absarihim bishawa su ma idon Allah ya yi rufi ya nane idon gaba ɗaya duk wata hanyar da jikinka zai receiving ɗin wa'azin ya yi receiving ɗin imanin an nane su gaba ɗaya yi blocking ɗinka yi blocking ɗin waɗannan mutum ba zai ji ba to tun da ba za su ji ba kuma ba za su yi imanin ba za su mutu a kafurci mai makomansu ya Allah Allah ce walahum azabun azimun suna cikin wata azaba mai girma gobe kiyama domin kiyama rana ce mai girma lahira rana ce mai girma saboda haka komai na lahira babba ne aljannan gobe kiyama babba ce haka nan ma wutan gobe kiyama ma babba ne ina fata an gane ko shi yasa ka ga mutum yanzu idan shi yasa ake targeting din mutane ake yakan kwakwalwansu da media media wannan da muke gani a kawo maka CNN a kawo maka Al Jazeera a kawo maka wannan a kawo maka wannan a kawo maka Voice of America ba abun nan kana gani sannan idon kana ji daga kana gani kana ji kana gani kana ji kana gani kana ji yau da gobe sai zuciyanka sai ta karbi abun ka karbi abun ta karbi abun yanzu misali lokacin da aka ce an declaring za a yaki wato ta'addanci duk ƙasashen laraba da musulmi ba su yadda da waye ta'adda ba suka ce sai an tantance musu ayin defining menene terrorism sannan kuma who are terrorists amma daga yau misali kullum a CNN idan ka duba a rusa wannan gidan sai a nuna musulmi a rusa wannan gidan sai a nuna mai gemu a tada a anan sai a nuna musulmi a tada gemu anan sai a nuna mai rawani a tada kaza anan sai a nuna mai dagaggen wando har daga baya aka zo aka gamsu cewa eh yan ta'addan ne kuma musulman kuma aka faro boko haram boko kaza boko haram boko kaza shikenan da an tada coci a ce boko haram da an yi kaza a ce boko haram da an tada kaza boko haram da mota ta tashi boko haram da wanda ma ba ma fashi ma in an yi a ce boko haram ne heka ka gamsu har ya zaman to an gamsu yanzu ko fashi aka yi aka ce ma dan boko haram ne heka ka yadda da kuma fashin ya addabi ko ina da fashin ya addabi ko ina da akwai ‘yan ta'adda masu zuwa su kashe mutum haka kawai saboda wata abokanan siyasa abokanan siyasa a yi hayan wannan ‘yan fati su zai su kashe wancan da duk ana yi before menene before waɗannan rigingimun amma yau da gobe ana maimaita shi ana maimaita shi ana maimaita shi idan aka tare nan aka yi fashi a ce boko haram ne tabbas idan aka je aka yi wani abu a nan a ce boko haram ne tabbas idan wani dan siyasa ya tura aka kashe wani a ce boko haram ne a ce tabbas idan wani abu ya faru dai duka har aka gamsu kawai yanzu saboda menene saboda tasirin media saboda tasirin media in ido yana kallon abu kullum kunne na jin shi kullum yau da gobe zuciya za ta amshi abu zuciya za ta amshi abu yanzu mu duba annabi uh, annabi Musa alaihi salam kullun yayi shekara da shekaru yana yi wa fir'auna wa'azi aka duk ba wanda ya musulunta da shi da mabiyansa amma ran da aka yi abun physically ido ya gani kunne ya ji eh aka ce to za a kafsa a gayyato mutane ranar idi duk fir'auna ya kira yan sihirinsa annabi Musa ma ya zo za a yi abun physically yanda ido zai gani da kunne ne mai ji kawai to ran da aka zo kuma aka yi kunne ido ya gani kunne ya ji aka ga gashi an jefa igiyoyi da menene sun zamanto macizai annabi Musa ya jefa nashi ya zamanto katotuwar macijiya ta haɗiye nasu gaba ɗaya ta tsaya fa saharatu sujjadan ataki dukkan waɗannan masu sihirin suka yi sujada qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun wai saboda ido ya gani ido ya ga gaskiya ido ya ga reality da kunne ne kullum mai ji ka bari ba kyau ka bari ba kyau ko kai ne ake ce maka ma malam shan giya ka batta kaki shan giya ka batta kaki sai kaga ayi girgizan kasa a biya falo bala'i yanzu na ina ciki wallahi tallahi kaga wane da wane da wane da wane da da kuke zaune gaba ɗaya ga suna a ƙarƙashin ƙasa ana tono su aka ce kai ina hawa ai yan banza da wofi ga coca cola ga mirinda ga pepsi ga nono ga kamu ga kunuwa kawai ga maltina billahi lazo wannan sun ishe ni daga ranar ka duba kenan in ga maka to ido in ya ga reality kunne ya ji to zuciya a take zai suranda to Allah ya ce waɗannan abubuwa guda uku an toshe kunnen baiji an toshe idon baya gani sannan zuciyar da yake karɓa an yi silin ɗin shi ta ya za a yi mutum ya yi imani to irin waɗannan kafiran su ne Allah ya ce a cikin suratu Ali Imran wa masalul ladin ano a cikin suratu Baqara din wa masalul ladina kafaru ka masalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nida'an summun bukumun umyun fahum la yaqilun ko la yarji'un la yaqilun yace yanda kafiri yake idan kana wa'azi saboda an toshe kunnen an toshe idon zuciyar ma an toshe ta sai ga kamar mutum ne zai zo gaban saniya yana mata magana ke saniya ki ji tsoron Allah fa ki daina barna fa ki daina kaza ka masalin ladhi yan'iqu bima la yasma'u saniya dai za ta ji kana ihu amma ta fahimci me kake nufi babu Allah bai bata ba to irin shi ne Allah ubangi ya rufa mana asiri na'am to kun ga kamar yadda na ga muku wannan suran ta sauka a Madina ne immediately bayan manzo Allah ya hijira so mumunai da da suke lokacin makka a makka ba abin da suka sani sai kafirai da mutane gurub biyu aka sani kafirai da mumunai a makka a period na makka a lokacin makka to yanzu da aka yi hijira aka dawo madina sai aka samu gurub na uku wanda su musulmi ba su taɓa experiencing nasu ba su ne suwa su ne munafukai wanda yanzu za mu ji su? to kun ga bayanin mumunai a can ayoyi hudu ne bayanin kafirai kuma ayoyi biyu ne yanzu bari ka gana munafukai aya goma sha uku saboda matsalan munafiki ma mana wallahi yawa shi kaman hawainiya yake in yana cikin musulmi sai ya ɗauki kalan riganku kawai in ya koma cikin kafirai sai ya ɗauki kalan rigan sai ya ce suna su ne so yanzu musulmai da a lokacin da suke makka ba su san mutane ba sai dai iri biyu mumini da kafiri kowa ya ja me ya ja daga to yanzu aka samu waɗansu in between masu matsala su ne su yanzu kamar haka bismillah wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir Allah maɗaukakin sarki ya ce wa minan nasi daga cikin mutane da a can ai mun san allazina amanu ko mun san su mun san kuma allazina kafaru to sai Allah ya bayan waɗannan allazina amanu da allazina kafaru da mun san su clearly to daga cikin mutane kuma akwai man yaqulu waɗanda suke cewa amanna billahi sun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir da ranan tashin kiyama wato irin imanin me suka nuna irin imanin mumunai Allah ya ce to ƙarya suke wa ma hum bi muminina ba mumunai bane su menene kafirai gara su kafirai sun ce mu kafirai ne kawai ba za mu yi imanin ba sun ja layi sun ja daga mun san su ƙarara su ma sun san mumunai mumunai suka ce la na abudu ma ta na kawai qul ayyuwal kafirun ba za mu taba binku ba ba za mu taba bauta da kuke bauta kafirai sun san su wannan mumunai ne su ma mumunai sun san waɗannan kafirai ne yanzu he waɗansu sai suka ɓullo a tsakiya sai su ce muna tare da ku mun yi imani can kuma sai su kuya sai su kulla su ce ma waɗannan muna tare da ku waɗanda suke ce amanna billahi mun yi imani da Allah a baki wannan imani da Allah da suke cewa wabil yawmil akhiri a baki ne amma a can cikin zuciyarsu fa inda asalin yake karban imanin Allah ce wa ma bi mu'minina su ba mumunai bane a can cikin zukatansu domin al'imanu, menene imani Al'imanu ƙaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wa tasdiqun bil jinan imani shine harce ya furta gabobi su nuna sannan zuciya ta me ta gaskata abun to Allah ya ce imanin nasu da suke cewa sun yi na baki ne da na gabobi amma can cikin zukatansu din asalin inda ake son imani ya je ya zauna wa ma hum bi mu'minina su ba muminai bane to kaman wani ne ya tambayi Allah to ya Allah me yasa suke haka ya Allah Allah ce yukhadi'una Allah kawai wai za su yaudari Allah za su yaudari Allah wallazina amanu kuma su yaudari waɗanda suka yi imani saboda mumunai ba su san gaibi ba suna so su rika nuna mumunai suna tare da mumunai ina fata an gane ko idan suka faɗi haka ɗin idan aka zo yaƙi mumunai ba za su yaƙe su ba za su ce waɗannan ‘yan uwanmu ne muna sallah tare muna tarawihi tare muna sharan masallaci tare muna zuwa makabarta tare waɗannan ‘yan uwanmu ne musulmai so idan yaƙi ya zo musulmai suka zo gari ba za su yaƙe su ba ba za su ƙona gidajensu ba ko kuma su kama dukiyansu a matsayin ganima za su samu full protection da kuma peace za su samu kariya da zaman lafiya a ɓangaren mumunai saboda mumunai kullum suna ganin su suna tare da su to sannan idan aka zo ɓangaren kafirai sai su koma kafirai su ma sai su ce idan kuka je gari kaza za ku kai hari wa musulmi banda gidan wane da wane da wane da wane waɗannan namu ne su ma musulmai in za su kai hari gida garuran kafirai sai banda gidan wane da wane da wane namu ne wato su suna so su rayu har abada ba mai kai musu hari ba mai kashe su ba mai daukar ta kowane both side wato sun samu menene sun samu abin nan sun samu kariya to shine yaudaran kenan da suke yi Allah ce wa ma yakhda'una ba sa yaudaran kowa illa anfusahum sai dai kansu kawai amma wa ma ya shuruna su ba sa filin ba sa jin haka su suna ganin ai irin tsaro kariya da suke samu da yadda suke walwala da yadda suke kasuwancinsu ba mai yaƙansu ba mai faɗa da su ba mai kama musu dukiya ba mai tsungamansu ba mai kaza ta ɓangaren musulmai da ɓangaren kafirai su suna ga irin alheri da jin daɗi da suke ji Allah ya ce shi ne yake hana su su gane cewa yaudaran kansu suke yi ina fata an gane ko to Allah madaukakin sarki ana yaudaran shi da Allah kafin ma ka yi abu ma abinda ka yi deciding a zuciyanka ma ka faɗe shi a zuciyanka Allah ya sani amma su don wautansu suna ganin wai ai hakan ma ai har Allah ma ba zai gane ba wa iyazu billah Allah ubangi ya rufa mana asiri na'am na'am to Allah ya ce me yasa suke irin wannan kamar wani ne eh Allah ya ce irin waɗannan mutane masu halin fi qulubihim maradun saboda a cikin zukatansu akwai wata cuta ta munafurci kun ga nan mazuciyan Allah ya yi tagetin ko ya sanya musu cutan munafurci na kafiran ma can Allah ya ce khatamallahu ala qulubihim munafikai su ma Allah ya ce fi qulubihim maradun zukatan ne dai ake targeting to saboda akwai wato cuta ta munafurci a cikin zukatansu fazadahumullahu maradan sai Allah ya ƙara musu cutan munafurci tunda munafurcin suka zaɓa sai Allah ya ƙara musu munafurci sai Allah ya ƙara musu natsuwa akan irin wannan aƙidan da suke yi sai Allah ya ƙara musu natsuwa da jin daɗin irin wannan rayuwa Allah ce walahum azabun suna da wata azaba gobe kiyama alimun mai raɗaɗi bima kanu yakzibun saboda ƙarya da suke da baki da gaɓoɓinsu suna cewa su masu imani ne alhalin su ba masu imani ba ne za su gamu da azaba mai raɗaɗi Allah ubangi ya kare mu ya tsare mu da sauran lokaci? Eh? to bismillah so in Allah ya raya mu gobe zamu mu ci gaba da bayani da izinin Allah zamu ji kafirci haka su kashi nawa shi ma abin nan munafurcin ya kasu kashi nawa na'am e lokacin da ake sujudu a sujada irin ta karatun alkur'ani mutu ya zo ta aya zai sujada e malamai sun ce akwai abin da ake karanta shine mutu ya ce sajada uh, uh, sajada sam'i wa basari uh, menene sajada wajhi ko lillazi fatara samawati wal arda hanifa muslima ma huwa al musajjada laka wajhi wa wato fuskata da da kunnuwa na da ido na da komai ne sun maka sujada ya rabbal alamin fa tabarakallahu ahsanul khaliqin to waɗannan addu'o'in suna nan so akwai addu'an ana yin ta amma sujudu shukri ne ba a mata addu'a sujadan da ake idan aka maka albishir bisa wani wata biyan bukatan ka ta samu eh misali an zo an ce salamu alaikum wani an biya ma kujera haka ni kujera maka ni eh ni Allahu akbar mutum yayi sujada wataƙila yana kallon yamma ma Wataƙila lokaci lokacin ma yana kallon kudu Wataƙila lokaci ba shi ba wai sai ka juya ka kalli alƙibla ba ne. a inda kake ka fada ka duka kai sujada kawai sannan kuma ba wai sai kana da alwala ba sujudu shukri domin labarin ba sharadi bane baka san lokacin da ya zo ma ba zai zo ma ba balle ka bari in yi alwala sai dai in dama kai mai alwalan ne a kowane lokaci sannan kuma ba abin da ake faɗa wannan shine to a wajen ikama dai manzon Allah sallallahu alaihi ya nuna mana kiran sallah idan aka zo kiran sallah ka rika kwaikwayon abinda ladan yake faɗa to kiran sallah da ikama duk ɗaya ne ikama da kiran sallah duk ɗaya ne so idan yayin da ladan yake ikama kai ma za ka rika maimaita abinda yake faɗa ne shine yanda kake a can haka za ka yi ikama wannan shine na'am babu laifi mutum ya ba wanda ba ma abin nan makwabcin shi wanda ba musulmi ba abun buɗe baki idan musulmi ya wadata domin ne ya azumi shi ne kake da dahir zaka samu lada irin nashi amma idan kaɗi ɗiba ma wanda ba musulmi ba ka babu laifi babu wani abu domin haƙƙi ne idan yana yana jin yunwa ka bashi in kai kana da shi kai musulmi haƙƙi ne a wuyanka azu Allah sallallahu alaihi ce duk wanda ya kwana yana koshe makwabcin shi kuma ya kwana da yunwa bai cika musulmi mai imani ba. Saboda haka ciyar da shi kyautatawa ne idan har za a bawa kare a bawa kare ruwa eh, Allah ya fe ma wanda ta haka ya fe mata sanya ta aljanna baghiyatu bani Isra'il to lallai ka bawa dan adam abincin da zai ci wannan ladan babba ne kwarai da gaske اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين